wannan kitabi wanda shi ne kitabul hajri da sulhi da hawala da hamala jiya ya rage mana fasali daya a cikin dabi kare shi kuma lokaci ya halinsa saboda haka yanzu za mu ci gaba faslun alhawalatu tawilu da la zimmatin tabra'u biha al-ula to abinda ake ce magani shine tawilul juyar da wani haƙƙi ilazin zimmatin zuwa ga wani wuyaye tabra'u bi al'ula wanda wuyayen farko za ta garranta za ta kukuta da wannan gani wato zaidu yana bin amru bashi amru yana bin abdurrahman saboda haka sai abdurrahman ya kirawo zaidu ya ce ya haɗa amru ya kirawo zaidu ya ce ya haɗa shi da abdurrahman ya karɓi wannan bashi wanda shi yake bin abdurrahman don shi ya barranta sai bashi ya rage tsakanin zaidu mai bashin harko da amru da abdurrahman wanda ake bin bashi na ƙarshe zaidu ya sai kayan dubu goma ga amru ah, ah, amru ya sai don mazaidu eh, zaidu ya sai don ma'amru kaya na dubu goma shi kuma amru ya sai don ma'abdurrahman kayan dubu goma to lokacin biya ya yi duka ɗaya rana kuma cima kuɗi iri ɗaya Zai zaidu in ya zo gidan amurin don ya karɓi kuɗinsa sai amru ya ce bai zo mutum sai ya je gidan abdurrahman ya tambaye shi nawa ne nake bin kai ce kaza yaushe muka yi alƙawalin biya rana kaza ce to ka ba wannan kaga shi amru ya hita ne ya tabra ubi ula ya hita yanzu ta rage tsakanin zaidu da abdurrahman to shi ake ce magani bi da dahuma to da sharaɗin da zaidu da amru kowanne yanzu za a yi wannan gani laribin muhali alaihi ba a neman yarda abdulrahman dama wanda ake so su yarda da wanda zai yi gami da wanda za a gama amma radulan muhali alaihi amma shi wanda za a yi gami a kansa ba sai ya yarda ba ba a neman yarda sa. illa an yakuna la haqqa lahu alaihi sai dai in ya zan shi abdulrahman dama ba abi ne ko babu taimako ake so ya yi ya biya wannan bashi to wannan zai yarda e shi abdurrahman bai da ba abi ne amma ana so ya taimaka ya biya za bashin nan na amur ya ba zai to nan da shi zai da amru da abdurrahman duk kowa zai ya yarda tunda shi abdurrahman ba abi ne ko saboda ka sai ya ga dama zai biya to sai an nemi yardarsa amma in ya zan dai ana bin sa to bai da dama ya ce shi mai yarda ba shi ba shi da zaɓi wala ruju alil muhalli ya ta'zuri ba'i kuma shi zai da ya yarda an ka haɗa shi da Abdurrahman ya ya yi kuɗi su hito sun kake hitowa ba zai dawo wurin amru ya ce kai kuɗin nan wa ka biya ni kuɗi na wanda ya biya an gani wala ruju alahu ba ya da damar shi dawo lil muhalli ga wanda ya mai gani da ta azar da iski ba ya sabar da ya biya can. in wancan ya ki biya ne ko ya kasa biya ko kudin suke hitowa to sai dai a yi ta can amma ba za a dawo ma shi wanga na farko wanda ya riga ya hita ba illa an ya sai ma in ya ruɗe shi ne da ya zo ya dibi ido ne ya dibi ido ne suka gaba ido kai nawa nake binka ya san abin da ke tsakanin wannan da wannan nawa nake binka ya ce ba dubu goma bane Ceto ka ba wannan ya ceto. to shi kenan sai shi ya taya ta shi da ma wurin gudu ya bida sai bayan ya tabbata ya taya ta kila ma ya shiga jirgin zuwa ne ga sai ce mai kai ba Allah ni hobe bina ko kwabo <laughs> ba ya bina ko kwabo ya wurin gudu ne yake nema kuma ya ce to nan sai ya jira ya dawo da Legas don a daidaita ya ganda wancan ya yi fa ba ya bin shi kwabo ya yanzu yi ruɗe ya ruɗe shi nawa ne ke maka za ni ruɗe la'in alima banda inda shi ma ya sani shi ma ya sani ya san da cewa babu ko kuma a wajen wancan bagarrahu kuma ya ruɗe shi fara da kuma ya yarda to nan ba zai dawo mai ba ma san bai bin wancan kuma ya yi yarda an an kan gama shi da wancan bisa ga rudi ne to nan ma ba zai dawo ma wannan farko ne eh na eh bari mu kare za a yi gyara gyaran wani eh haka ne eh haka la ya alima faqarahu inda ya san ya bai da komai kuma ya yi rude shi ya ce mai gashi yake eh, ya yarda fakarahu a'a la ya alima fakarahu ya san bai da komi kuma ya ce ya ne gani ya yarda Na ma ba zai dawo ba a'a fakarahu gainu din za a cire eh haka ne wa yajra da hulul hali bihi sharadi ne shi wanga bashi na farko wanda za a yi gami da shi idan ajalinsa ya sauka la alai banda wancan shi wancan na gaba ko da da bai sauka ba yaushe muka yi da kai rana wata yau to rana wata yau ka bashi amma shi ba za a yi gani kai yaushe ne ni ce zan baka rana wata yau to ka zo ka karba a'a yaushe mun kai da kai yau muka yi to shikenan yau babu kuɗi kai yaushe za zaka bani kuɗi eh, rana a jiya to ka bashi eh yau babu kuɗi amma ga su ka je ka karba wajen wancan rana ita in kuma yau ne to ka bashi gobe ne ka bashi amma wannan da za a yi gamin da shi dole ne shi ya zama ajali ya sauka lokacin da ya yi ne ma umarnin jinsin kuma ruwan kala ɗaya wala ya halu ala ga'idin la mu halu ba a yin gani ga wanda baya nan wanda ba san halin da yake ciki ba ka ce na zama ka da wani ko wani baya nan yana da kuɗi ko baya da ba sani ba ba a gami da wani wala alama yakin ba a yin gami ga mamaci wanda ya mutu ba a cewa to ka je wurin mamaci wani cikin dukiya ta a biya ba a yin wani wallahu a'lam Allah masani a gyaran jiya mai riga mun ko wancan na jiya eh dan eh dan inda muka yi gyaran jiya cewa eh wayal zam eh bala babu na wayal zam ulmal dukiya ta dubince shi Ila an ya mutal makafulu sai in wanda aka lamunta ya mutu to ya mutu dukiya bata da zinci shi kafilu ba sai a cire cikin dukiyar magada magadi shi wanda ya mutu a biya shi sannan a raba gado aw ya tare albara'atu ko ko ya shaddanta to ko ya gudu ba zan biya ba to nan ma ba zai biya ba shi ne wanda muka yi abin nan jiya to mun kare da wannan kitabul ayati wal wadi'a littafin aro da kuma ajiya can mun yi wani babi can baya na aro wancan aro ba irin wannan ba ne wancan aron gona ne don a ci amfanin gona a mai da gona wannan kuma aro ne wanda ya shahi komi da komi da gona da riga da kuɗi da komi na? eh kitab al-ariyat littafin aro wal wadi'atu da ajiya al'ariyatu abinda ake ce ma aro tamlikul manfa'atin mubahati shine mallakawar amfanin wani abu wanda ya halatta a yi amfani da shi a dawo ma mai shi da shi eh, da wato ya zan abin da an ka'ara an yi amfani da shi kuma yana nan a mai dama mai shi shi da haka ba a aron buhun gero eh, don shi bai yi wa amfani da shi kuma yana nan sai dai a yi ramce sha bambancin aro da ramce ramce abinda ka ara ba shi za ka dawo da shi ba sai dai ka dawo da wani iri ne amma shi aro ainihin abinda ka ara shi za ka dawo da shi kamar bari in ali rediyo nan in saurari wani kasa in dawo da shi kowa da rigar ka zance ɗaurin aure zaria in ya je an ka daure aure ya dawo da ita da shi ne aro wada ma ha hasara ta ko biyan ta karra ne kamar na jingina ne eh, yarmanu ma ya gabo alaihi wala yarmanu ma la ya gabo alaihi yana biya abin da aka iya koyewa ba zai biya abin da ba a koyewa ba illa bi ta'adi na'am eh eh a'a wannan gyaran manta da shi wayan zamu hulmalu shi a daidai illa an yasar abin nan illa an yamuta al-makfulu a wancan al-bara'ata ba wancan bane wancan inda ya mutu ya tawace gashi nan ya barranta a yi a nan wai in ya miƙa ko da gawarsa ce ya nuna ba ya kawo shi ba eh to yanzu ya mutu an turgude bai kawo shi ba eh sai a cire cikin dukiya ta a biya eh shi mamacin sai a cire cikin dukiya ta a biya ko ko yace to ko ya gudu ban biya sai ya gudu nan ma bai biya tunda ya ce tun harko ba zai biya ba ko ya gudu an yarda da haka ya yi ne ka gani ta ba yana ara ila ajali idan ya ari kaya ya ara mai kaya zuwa mako daya ko zuwa wata daya fala ruju a kabla to ba zai dawo kamin watan nan ɗaya ko kamin mako daya ne ya ce ban kaya na ba alaka idan ko yace ban aro ya ɗauka ya bashi aro ba ai kai ba ce zuwa rana kaza ba to fa ta yanta ji alaiha intifa a mithliha to za a batta can sai yayi amfani da ita irin amfanin da aka yi da ita hatta yanta ji alaiha intifa a mithliha sai yayi amfani da ita irin amfanin da ake yi da irin da lokacin huɗa ne mutum ya arigal ma to za a bar galman nan wajen shi sai an gama <laughs> Hmm. walil mustaqili an yu'ira li ghairi kai kuma kai da kai aro kana iya ara wani ka aro garma ka yi huda ka ce kwana bakwai to kwana uku ka hude gonan ka shi to ga wani shi ma ya sassabe an yi ruwa da hude ba ka samu ka ce akwai wata garma na nan da aro bari in ara ma ita shi ma ya ara cikin kwana uku hude gonan ta bakwai ta ce ka zai ka karbo kamar ya halatta wai za a yana manfa'atan in ya ayyana amfanin da zai yace ara mini ne garma in yi huda to lam yajuz lahu mujawazatuha to dai halatta gare ya ketare guda ya ke zuwa kwaban laka yawa <laughs> tunda ya ce guda zai to lalle duk aikin da za a yi da galman nan ya zama guda kada a yi kwaɗi ne ta, an gane ku fasrun almuda wa aminu wanda an ka ba ajiya amintacce ne wani ubalu qawluhu fi raddi wa talab ana karɓar maganarsa in yace ya mayar ko in yace abin ya halaka duk ana yarda da maganar sa bayan kaba da hali bayyanatin lam yaqbal raddu hali ghairiha bayan kaba da idan ya karbi ajiya bi bayyanatin da shaidu, to nan lam yaqbal raddu ha ba a karban maganar sa cewa ya mayar da ita illa bi bayyanatin shine bi ghairi bayyana in ba da shaidu ba eh tunda ya karba da shaidu to wajen mayarwa ma sai da shedu hmm. wala hu ida'uha inda zawjati wa khadine ya samu kuma a bashi ajiya ya ba matar shi ajiya ko ya ba adamin sai aji shi an ka ba ajiya ya ce matar sa ungo aje min ko ku shi an ka ba ajiya yana da wani bawa na shi amintacce ko wani yaron sa mai mai hidima amintacce ya ce wani aje muna kayan nan ya halatta wa ilmanu ligari ma amma idan ya ba wani ba matarsa ba ba hadimin sa ba ya dauka ba wani can to in tabbata zai biya illa ayat ka kamar biya kamar inda ya tafiya da ita an ba shi ajiya nan Kaduna ya taya zuwa Kano sai dauki kudi ya tafi da su ya tafi can yan kwanta kwanta sun ka amshi eh ya nan na haka an yi gabar ana can yan kwanta kwanta wai da sun zo ce kwanta kwanta <laughs> eh to ne. to in an ka in yan kwanta kwanta sun ka amshi zai biya don me yayi tafiya da ita ni addabi ne illa an ya ta'azzaru rabbuha sai dai in lokacin da zai tafiya ya gagare shi mai da ita babu yadda zai iya mai da ita sannan kuma wala ya ji da sikatan bai samu wani amintacce wanda zai bama ita a gida din ba don haka yayi tafiya da tun da bai yiwa ya kai mai ta kayan shi ko bai samu wanda zai amince mai bashi ajiye ba to don wannan yayi tafiya da ita ta halaka ba zai je ba bai nan sau da a fili idan ya bashi ajiyar ta wurin tafiya ta wurin tafiya ya bashi ajiyar tare da lahu kamata sai zama ya bijiro mai a can shi wanda ya baka wanko a daga tun kano zai baka ajiyar kuɗi to ya yi kaduna kai kuma can sai zama ya kama ka can kano ba za ka dawo nan kaduna ba falalu irsalu ha ma afika to nan ka samu ka samu wani amintaccen mutum ka ce wani da Allah ga ko zan baka zuwa ga wani a jiya ya bani ta kuɗi to kuma ni zama ya kama ni anan don haka gashi ka kai mai kun gane ku da turo shi a kawo shi to nan in yayi haka wala zamana in ta bata hanya ba za a je ba kana kana ha ila hirbin kamar inda ya dauke ta zuwa wani wurin ajiya na kwarai kani a kai wurin tabbata nan ma ba zai je ba wala ya yajuzu lil mu'dami tasarrufu fiha baya halatta ga wanda ba shi da kuɗi matsatsi talaka an ba shi ajiyar kuɗi ya ɗauke su kama kasuwanci haramun wani wa ne lil wanda amma wadaci ko makaruhi ne ya sana'a in gane ku amma in yi riba ci riba maribu lahu shi an da riba amma makaru wa yi kuma kaulu kuma ana karɓar magana ta fi rabbin misli in yi an ba shi ajiyar gero ya ce ya mayar ana karɓar magana ta cewa ya mayar da gero wata rabi in ya ce gero ya halaka za a karɓa la rabbin kimati amma banda inda ya ce ya halaka amma an yi kima ya biya nan ba a yadda dan kima ba a yanka sai an ɗan haɗa ko da mutum ɗaya ko biyu to abin nan nawa ne ya ɓata. to yanzu ka san shi kai wani da wani Allah ku so ku taimake miliyan yanzu kuɗin sa suna nawa sai aka wuce ni kenan to in yace ya yi kima ya mai sai a ce da da annabi da kai kina babu to kai yake ka kawo kuɗi wata zamar makila ta fi ha, bi ha, babu wawo kamar ana ga wato ita zakka zakoki ko abin aunawa ya lizinta a kawon irinta idan an ka garwaye ta da irinta mutum ne ya baka ajiyar gero kwano hamsin kana da wani gero kwano hamsin cikin ɗaki sai ta ce ma yaro kai kai min gero nan cikin ɗaki da ya zo kawai tun da ya gero ya sai ya zuba cikin wannan gero da zama da yanzu mudu hamsin kawai za a auna ranar zai mai zuwa a auna mudu hamsin cikin gero da a cikin ɗaki a bashi tunda gero ya gane da wancan wattala min ma ko gero na nan cikin ɗaki sai aka yi gobara ɗaki ya koye su sun yi hasara shi hamsin shi hamsin sai ya mutu daga gaba ɗaya sauransa gero kuma mai kaɗan idan kan ba da manka sarar kare lafiya man ba zai biya ba ba mutu ya baka ajiye turu sai eh, ka kama bakin tulu ka ɗauka don ka shiga da shi ɗaki ke ɗoyan ya ɓanta ne sai waɗe ya ba ka biya hmm. yadda na da zuku da shi imin yadda ya alaiha amma in inda yawan tulu na ajiye zai kaje ka ɗauka ba ta yi ashe ya mamari ka ɗaga haka karata haka kawo sai ga ta yi ya ta daga kota sai bisa tulu kwamat da za ka biya ka san nikan tunan mutane eh, wannan ya ɗauka ne ya ga ya ajiya ka ga ba ne to amma ne ya kawo shi saman tunan mutane daga gani eh sai ƙarni ya mato ba za a da ƙarni

huda ya ba yana huda ta kare ko sai dai in ya tafi kamar yanzu wanda an gaba huda garma ya huda sai ya kama kwaba da ita in yayi in yayi kwaba ta kai ta addanci shi ne ai ko gare ka ta kare ko ga wancan jaiz ne ai shari'a ta yi kasance kada an wanda ya aro ya samu ya araba shari'a ta yarda saboda kuma amirin ne kada ne eh kitabun shum'at wal qisma Allah ya alimantar da mu da shi kayan Allah ne muke riki to mai aikin Allah Allah ya kama juma'a in muna da rai da lafiya insha Allah ranar juma'a mai zuwa za a bude asusun taimako da nan cikin masallaci da cikin Kaduna da mawajin Kaduna na ba in Allah ya kai muna rai baki za mu bude irin na a makarantar sama insha Allah dan kun ga shirin da an kai dakin shirin da an kai dakin za a gina makarantar sama in Allah ya insha Allah Ana ya taimake mu.